Shigo kana. Ah, na. Ba na jin daɗi ina ka shigo kana wai da sai ka ce. Ko ka saki jikinka kaman gidanka. A'a ba in zo kusan kwashen raba gwana ba. na baiwa Allah ni bai Allah shigo ni na fi son ma yazo ya same ka saboda eh, tabbatar cewa ya shigo ne barkin gidan na fi son ya same ka ya shigo ya same ni shigo eh dai ina tsoron wannan lamari wannan lamari ai ai a ce ki ce abin haka yake a ai ni ba san haka kike ba <laughs> ai da na san haka kike ai tunda kike shigo shigo din nan ai da aunawa zan a guje ba na ga yana da za ka fahimtar da hankalin da duk ba ka tashi hankalin yo Allah ba lallai ya zo ba dama in ya zo ma ta ce sai ka abin da nake a gidan ki ce ba mun da iya zan iya kwana wata rana to dai ka gani ba wani matsala salamu alaikum amin wa alaikum assalam Uwar gida, babban jan ƙato na gani a cikin gida, me ya kayi na Ƙato? Baban nawa ne ƙato? To kanin baba ne. ka gaishe shi tun nake ka Eh ai na ai na zo ne dan mata nasiha. Ina wuni? Lafiya lau. Madalla. Lafiya kalau. Mm, alhamdulillah. Ya hanya. Lafiya lau. Allah sarki Allah ya albarka da tilo. Wallahi ba san zo ba. Eh. Na zo ne dan mata nasiha ne. Eh, billahi ka kyauta. Yawwa. Wallahi. Da ta ma iya shege duk kwanan kwana biyu zan dinga bullowa yawwa ta ma iya shege ka gaya mu eh da Allah a zauna lafiya an Allah da Allah a zauna lafiya ai zuwa ne na dan mata nasiha ne eh kware da Allah mm, nasiha ne mata yawwa da Allah kuma idan ta ma wani duk jebi jebi kwana biyu zan dinga bullowa to mun gode yawwa yawwa in ta ma kuma wani rashin albarka eh. ka gaya mu to an gama sai an to sai wallahi yana da kirki yana da kirki. Eh ka nake ta jira tun ɗazu kai kana ta in ce ko dai gun ƴan matan nan ka take ba za ka fasa ba ko? Allah na tuba inna lillahi wa inna ilaihi kan gode. To ina ka je na neme ka na rasa. Wallahi tallahi kamar ku ɗaya da in kika gani kamar an ɗaga kara. Eh wajen sinima na je kin san sharu kan bai harka fim. To kin san dama ni tun lokacin su kwaila tun lokacin su su su su su me sunansa ɗan nan nan a lokacin ni ma'abotan ni ina saurayi to da aka rubuta yin nan asalima ina ta haddace suna haddace suna ka tafi bani nake ta ne maka Allah ya tun hayya ba ka na sa tafi zai wallahi tallahi a akwai nan ba da dauki ka to what sauri a cike kike wallahi a cike kike da sai a sa a ban <laughs> da wai ni yanzu yar fara akwai ta ko talan kama kai kasuwa ne ni Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah. Mala lafiya ne? Baba. Na? Lafiya? a A'udhu billahi. Yaro lafiya? Kai, kuna ina ne? Baba, ko zo akwai matsala. Me ya faru kuma baba? Eh. Inna ne to dan kuda me ya faru? Me ya faru ne? Kun sake ne? Eh, dan kuda ne wannan san shi. To ina jin gobara ne a gidan ku zai ku kashe mu. Wallahi ba gobara ba ce. Mata ta ce yar bala'i, yar iya, yar masifa, yar hau. Ina da ta hana ni zaman lafiya. Ba na bacci, ba na sallah, ba na taimako, ba ni ba iyayena, mai rabu. ku je ciki abin na manya ne shi kenan bari mu je mu ƙara saka rijiyar da to yanzu yaro wanne gudunmawa zan baka gudunmawa babana zan sake za a je a zan sake ta ka ba ni kawai ya ina aure na mu da ɓacin rai ina zuwa shirin na zama ne Yaro, eh. an zo daidai inda nake so a zo. Wallahi. Daman yan nan ta isa manzanni. Wallahi. Kuma babu wani tsayayye. Eh. Kuka ya kare da Allah yaro. kuka ya kare aka ce ma ah! Baban na ganin bala'i. Albashirinka. Ya ta na baka. To. Kuma Allah da daga yanzu ka san me aure. Ban san daɗi ba. Ba ƴar arziki ba ce, ba ta kyautata min, ba yar ba ta da mutunci. Kai, kaga baba ba na sallah ba. Na daina sallah. Ba na komai, ba na azumi, ba na saboda masifa, ba na cin abinci. Ba abin da nake jin daɗin sai a duniya. Kai ma. Kai rai. Kai ma. kai ma yaro in ban da abin ka karasa inda za ka rage gaban mai kalangu ba an ta a gaban mai kalangu k'a hada bane ne wallahi uban ta tsohon dan caca ne na jaje da dan goge da la na ci bala'i wallahi na shekara ta uku ba na zaman lafiya ba na bacci kuma kuma ya ake wajen wannan kuma ina Aba ah, ba magana wannan zace. Kai ne kai ma da naka matsala. Ka rasa inda zaka nemi aure ta gaban mai gurmi mai garaya. To Na baka Na ba ina hmm? Ka bani eh, eh, Ina shiga ciki. Baba. Na'am. Ina Ina munafiki? Ina A'udhu billahi. A'udhu billahi. kake masa? Haba, a zan ba ya tashe wannan? A magana aka ya ce aka ce an sace ta tana ilori. Sai ake maganar ya za a ganta. Yar yar yar yar. rufe min baki kai na tambaya. Yana maka maganar mata kana mun maganar wani waye maganar iyayen yara. Mami. Kana maganan wai ƴarka ta yi kwante waye waye to shine zaka bawa? Ina ni na nan tsohon dan caca ko wannan abin da tsohon barawo. Ni. Magana miki akan taron iyayen yara. Kware ku kware ku kware. Da Allah ba ka rufa min baki ban ji ka bane ko ban ji abin da kake faɗa bane ba. Kina nufin kin ji abin da muka ce. Na yi kama da wanda za a yi wa kishiya. Kalle ni tsaf ka gani na yi kama da wanda za a yi wa kishiya. Kin saka wallahi. Ke ƴan nan ya ina miki bayani kina mun wannan rikicin eh, in ke yar zamani ni ma tsohon zamani tun daga ina cikin zamanin zamani ne ina da a ka ah, ba ai buga ku ji tsohon na jadin mutum nan ka lallabo kuma billahi magana nan ka lallabo to bari in gaya maka ko mutuwa kai a kabarin ka kana cikin ina gefe la ha ila kaga ba rabuwa kenan to tashi mu ji tashi mu ji tashi mu je tunda duka dai baya karewa kuma baka jin sa mu je mu je daɗi kai ɗan juma wai duk sanda na aike ka sai ka sa na ina bacci na sai ka sa na na taso na zo na je na yi abin nan da kai na me amfanin ka da ba zan aike ka kai mun daidai ba. kullum kai kafi son sai sai na aike ka ka ƙara dawowa kuma na ƙara bin ka mun zama wahalallu kenan dan Allah ya sauri mu ji ni. suka ce wani da kiki kana ji na ina jin ka ai ni da na tashi daman barikin sai da na je zayan kai ina dan sha bakwai na nake tsula iya shayi a garin nan amma wai yarinyar nan ne za ta rana wa hankali kai hakuri shi daduro haka yake a duniya dai za ka daduro yana karɓa ci haka duniya take to ni a ga mun iya shege ni da na kore bariki gaskiya ne eh? iskanci tun ana zuwa a goma sha <laughs> ya mata <laughs> salamu alaikum ya gida Allah ya iko fara babar mata ko ba ki lafiya kin fa baka wala eh bari fa eh, eh. cewa za mu yi ku dan ba mu hanya a ba ai ba Allah ya tunda muka ganki ai eh. alquran koga jakundin bango mijinginar talaka gashi wannan da kika ganshi wannan hanshakin mai kuɗi ne zuciyarsa ya cancanta a ce wai waye daga waye masoyi daga ciki a wannan ke duk wani abu da ake yi a kamfanin dangote ya sa hannu Allah sarki ashe ai da ake shirya budget mu ne Mudi na Audu jikan Audu mai kuɗin naira kini suna na Aisha Allah ji wallahi iya hakan ma ne ta maka kai eh, eh. kai kai eh. dan girman Allah a ina kake a can muke ba tana da aure tana da saurayi dan qur'ani to amma ga mana gaskiya mai matsala fara muku gaskiya eh ga mana tana da ya ha illa tana da S, S. koma koma kai ma kar ka dora mana yes din akwai matsala ta gaske wallahi akwai matsala yes na hango ka fa magana na haɗu da wasu baby na dawo da nake baby saboda Allah yanzu na girma eh. wannan na bar mai a shi da kace yana da ne yarinya mai karancin shekaru ki saboda Allah da Annabi a ce na zo na wannan kai dai ba abin da ya ce ba abin da ya ce Qur'ani ce ce To amma kuke ta dariya? Eh, <laughs> eh mahaukata ne da Allah. Eh, eh, <laughs> mun mahaukata ki kuma maragayya. Lahira, salamu alaikum dan uwa. Mun mahaukata ki kuma maragayya. Salamu alaikum lahira, salamu alaikum dan uwa. Na wannan ƴar wasan Hausan Fatima Muhammad. Ba da kai ta bare ba, ba da ni ta bare ba. Allah. Ba mu da bakin iyaye, da wallahi da duk wannan naka ba. Ga jikin ba ruwan yadda tuɓufanka. alƙuran kanan na ɗaya kaza ga taimaka kamun kadar kuku kuma ba a tunani na fi so nake ƙara shekara saba'in da biyar nan gaba ai ko ko ai ko arowa za ka yi ba za ka yi ba arowa ka aro alƙuran ina more arzikin nawa ko yanzu da na batta ma kun yi samu yatsin ma eh? Allah wallahi kai to kai wani shegin ma ce kai tambayar a to da ban taimaka mana to bari Allah haɗa mu da wata mai ɗan a a yanzu ka sani a hanya a yanzu duk wacce na gani wallahi mun tambaya me ya matsalar dan ba a ganewa a fuska ka dinga dai wannan cikin ta lubun lubun amma na ga ka ka fiye da ita eh Allah ƙara tsare mu